tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce kamar yadda kai bayani cewa haramun ne a miƙe don girmama wani babba ko shugaba idan ya iso a wuri to mu ɗaliban makarantar boko ne wanda yake idan kowane malami ya shigo aji dole ne mu miƙe mu gaishe shi to menene hukuncin wannan kuma idan ba mu yi ba za mu iya samun matsalan kora ko kuma cutarwa to a cikin karantarwar annabi ni ina matsayin waye wajibi ko sunna ko musahabi bari har in yi kwaskwarima wa maganar annabi Muhammad manzon Allah ya ce ba kyau sannan kana so in ma kwaskwarima in ce banda ku ɗaliban makaranta wannan ya rage naka da kuma shugabanninmu su ɗau matakai waɗannan abubuwa da muke ji annabi ya hana annabi ya hana amma mun tarar da kanmu a cikin wani society wanda ya riga ya cuɗanyi da abubuwa marasa kyau kar mu ɗauka muna cikin larura eh. in muka ɗauka muna cikin larura ba za mu gyara ba har abada ba daidai bane in aka ce annabi ya hana sai ka ce to ai mu muna cikin larura to yaushe za ka gyara annabi ya hana to ya za mu yi mu gyara shine magana hmm. ba kuma mu saboda muna wuri kaza shikenan mu an yafe mana a'a babu wannan sai dai shugabanninmu su rika lissafin ire-iren waɗannan abubuwa kuma ku lura abin da ya kamata a ce 'yan siyasa suna yi ke wanda Allah ya bashi matsayi na gwamna ko ya bashi matsayi na ɗan majalisa ko ya kai shi sanata bare kuma wanda ya zama shugaban ƙasa mm. aikin da zai yi na farko shine yawa Allah ya ɗauko kundin tsarin mulki duk inda aka ci sawun sunnar manzon Allah ya kau da shi ya gyara shi ya ce to daga yau mu namu gashi yadda za a yi su kuma su yi nasu kaza ina laifi in an yi haka ba amma sai zama ba Allah ke sa ba Allah ne a zuciyan galibi ban ce duka ba da yawa ba Allah ne a tunaninsu ba don haka ba su ma yin la'akari da cewa su yi gyara ma ire-iren barnar da aka yi wa musulunci a ƙasar nan sai dai mu abinmu da aiki in mun zo wa'azi a ce to a cikin aji ana miƙewa mu kuma mu halatta in mun mutu mu shiga wuta to ba za mu halatta ba haramun ci gaba